shi dai shugaba gulo jonathan ya kai ziyarar bazata ne cikin tsauraran matakan tsaro yayin da ma ya da yada zango a battalion soji da ke garin mobin kafin daga bisani ya zace zuwa fadar mai martaba lamɗa mobi wato sarkin mobi alhaji abubakar isa ahmadu to sai dai kuma wannan ziyara ta shugaban kasar ta fa bar baya da kura inda ma masana haka tsaro da kuma al'umman da aka kai wa ziyaran ke ganin da walakin wai goro a miya mutane sun kai guda biyu ne kawai suna shawagi a gari Gullo ya zo amma abin da mutane mamaki wajen sun hana mutane fita sun rufe hanyoyi ba ban samu mun je wuri mun je jawabin da ya ba eh na zan tsoron matakan tsoron mu amma an ce ya je kofan sarki Baban kun je kun je jawabin da zai muku ya je ya je kofan sarki ya je kofan sarki da shi da bade ba wanda ya san cewa shugaban kasa zai zo mubi eh yawa mutane kowa jawabi ba a bai muku jawabi ba ba ya zo ya ganku ba ne a to ya zo ya ga gidan sarki dai tunda ya zo da ya tashi kawai ya zo Diga bariki sai kofan sarki daga kofan sarki kuma ya sake kowa bariki abin shi sai yayi gaba to ko ya kuka ji da zuwan sa a to zuwan sa ya ba mamaki me ya zo yi kuma bai zo ya yayi mana eh, jawabi ba kuma bai ga mana sakon da ya zo da shi ba kaga wannan ya sa ma cikin zulumi ma yau kusan dai watanni hudu kenan da dakarun sojin Najeriya da ke samun tallafin 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan kato da gora wato sibilan JTF suka sami nasarar kwato yankunan mobin wanda mayakan boko haram suka sauya wa suna zuwa madinatul islam wanda kuma sai a wannan karo ne shugaban najeriya ya ziyarci yankin batun da masana haka tsaro irin su malam muhammad abdulhamid ke maganin da akwai abun dubawa tun lokacin da aka karbo wannan aka samu wannan gari na bubi ya kubuce daga hannun su yan jama'atul ahlus suna da da'awatu wal jihad wato yan boko haram kenan ya kubuce daga su watanni nawa yanzu sai yanzu shugaban kasa ya je ana cikin watanni na hudu kenan fa sai a sai yau ne ya je kaga kenan kawai ya je ne ya zagaya sannan kuma zuwan ma zuwan ba wanda ke jama'a ma ba san zai zo ba kawai ya ya ya zuwa nan ne kamar irin yadda yake zaka ga wasu kasashen saboda suna suna tsoron yanayin sai su jira kawai sai dai kawai ma bayan sun tafi sannan sai a ji ma sun zo irin wannan shigan fa yayin wannan eh, abu da haka nan mutanen gari wanda yake talakawa da sauran jama'an gari irin irin mu da sauransu za mu ga cewa da ya damu da al'umman da tun a lokacin zai yanke al'abin abin da yake ko bai je ba zai wakilta da mai bashi shawara ne akan fannin tsaro ko abin da ya kama da wannan ya ce je ka wannan wuri ka duba halin da wannan jama'a suke ciki kuma me ya kamata a yi masu duk bai haka nan ba sai yanzu kwatsam sai a ji shi yadda ya tafi Yanzu akwai akwai harshe biyu akwai na zo neman ƙuri'an ku sannan kuma na zo in gani shin yaya lamarin abin da ya shafi shi wannan abokin aiki nawa wato kamar shi on abin staff din ne saboda wannan wannan wannan a bayyane yake ko ya ko sun karyata ko sun gaskata wannan abin ba wani abu ne wanda aka yi saboda saboda damuwa da halin da mutanen garin mubi suke ciki ba. Ya zuwa yanzu dakarun soji na ci gaba da nausayawa da kuma kwato yankunan da suka rage a hannun mayakan na Boko Haram yayin da ma babban zaɓe ke ƙara matsowa. Ibrahim Abdul Azizu, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.